sunana abdulkadir abab daga gombe to alhamdulillah abinda za mu faɗa dai mun gode wa american da kuma shugaban ƙasar ta barack obama na gwada mana soyayya da suke yi kullum za ka ji maganan najeriya a bakin barack obama allah ya sa wannan soyayya da suke gwada mana ya zama ya ɗore tun da dai ya nuna alaman zai taimaka mana akan harkar tsaro da kuma cin hanci da rashawa muna buƙatan barack obama ya taimaka mana saboda akwai kuɗaɗen da wasu waɗanda aka ba shugabancin ƙasar nan suka sata suka ɓoye na ji ya yi wannan maganar to ya kamata ya taimaka Janaral mahmudu buhari nan bawan allah ne yana buƙatan wanda zai taimake shi domin mutumin da ya nuna talakawa su ne rayuwarsa to yana buƙatan duk wanda ya jingina da shi ya zama taimaka masa zai yi sunana hajiya sa'adatu sa'ad mustapha alkyabban muna gani kila in yayi dace kila ya samu haɗin kansu wannan kukan da ake yi na abu guda biyu na ɗaya ishin tsaro na biyunsa kuma wannan ishin kudaden da ake ta ihu an ɗiba an ɗiba ɗin an fita da su waje to kila in aka yi dace ya samu haɗin kansu tunda an fitar da kuɗin nan waje ake zuwa da shi za su iya ba shi haɗin kai su nuna masa duk inda aka je aka ɓaɓɓoye kuɗin nan a damuna da kuɗin mu gida mu ma mu samu walwala mu huta sannan ishin tsaro kuma tunda sun san hanyoyin da suke bi kamar yadda suke fama da ishin su ISIS ɗin yadda ake yi za su iya taimaka mana su tallafa mana da wasu shawarwari? A suna na Alhaji Umaru aligoro ni ne ciyaman na nakasassu na jihar Gombe kuma zonal coordinator na nakasassu na notis A matsayin mu na 'yan Najeriya muna zato za a samu ci gaba na wurin taimaka tattalin arzikin Najeriya yadda ta lalace. Na biyu kuma za a samu ci gaba wurin cin anci da rasha da aka samu a najeriya American ta riga ta ci gaba saboda haka najeriya ana satan kuɗin aluma kuma ba aiki aluma da kuɗi kuma kuɗaɗen nan kasashen waje ake zuwa a ji a boye su saboda haka za a samu ci gaba da gano wanda suka sace kuɗin jama'a a dawo da shi a yi wa aiki mutanen najeriya da kuɗin na biyu kuma za a samu ci gaba wurin maganan tsaro da ake magana a kai yanzu kamar hali da yanzu muke muke ciki mu yan notice mu muka fi kowa ma samu kalubale kamar mu da muke notice mu muka fi kowa ma talauci mu ka fi kowa rashin ilimi don ana magana masu mara ilimi a Najeriya mutum miliyan goma miliyan biyar da wani abu digo yana notice mu ne rikicin boko haram ya shafe mu babu ilimi babu kuma tattalin arziki kuma mu muka fi rashin ci gaba saboda haka mu muka fi damuwa da kowa don shugaban kasa ya je wannan zama da yi mu mun samu ci gaba wannan wuri